Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin sittin sai kuma kilo hazibu ɗaya da ɗari biyar da talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau wato Laraba goma sha tara ga watan Oktoba ga kanin labarai. To malama Grace sojan Amurka da dama suna raka na Iraq da Kurdawa wanda ke kokarin su kwato musul daga hannun ISIS. hukumar ko kuma kungiyar taliban ta afghanistan kuma ta ce an shata mata karya sannan ganin gara basa ta samu hillary clinton ta ma bar jihohin da take sa ran za su ci a zaɓe ta fara kutsa a cikin jihohin yan republican ta gwada ta gani <laughs> kanin labaran kenan wata kotun sojin shiya ta bakwai ta yanke wa wani soja hukuncin ɗaurin shekaru uku tare da rage masa girma bayan samun sa da laifin raunata wani yaro to sai dai kungiyar kare hakkin bil'adama da ta shigar da wannan ƙara ta ce har yanzu aikin ta bai kare ba za mu yi kokari mu ga mun tura recommendation mu ma zuwa head office namu yana za a samu compensation ma shi yaron Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin inganta hanyoyin sadarwa a jamhuriyar Nijar. Sahabu Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai. To jama'a barka da asuba. da sojan amurka sun fi ɗari suke dafa sojojin iraki da na kurdawa da ke ci gaba da kutsawa a kokarin da suke na sake kwace muhimman garin na mosul daga hannun mayakan isis a jiya talata ne wani kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wato captain jeff davis yake ga manema labarai cewa su wannan sojan na amurka suna tafiya ne tare da mayakan kurdawa kamar su dubu goma da sojojin iraq su kamar dubu goma sha takwas da tarin 'yan sanda da ke shirin fuskantar ɗimbin mayakan isis wanda suke can sun yi kwantan bauna a cikin birnin na mosul garin da sun fi share shekaru biyu a cikinsa suna jiran isowar abokan faɗa nasu a goza ko da yake ana jin mayakan isis da ke can musul ba su shige tsakanin mutum dubu uku zuwa dubu biyar ba an san cewa su gwanayen mazan yaƙi ne yan gani kashe ni kuma sun fi sadaukar da kai kana kuma sun fi rawan jikin sun a zo a yaƙi da su a halin yanzu kuma ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce hukumomin ƙasar ta iraki sun daɗe suna kama mutane musamman maza musulmi 'yan masahabar sunna wato sinni da ke gudowa daga hannun da ke yankunan da ke hannun is suna tsare su suna gana musu azaba wani lokaci ma har da kashe su duk da a bisa zaton cewa suna da alaka da waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda haka kuma ƙungiyar ta amnesty take kira kan hukumomi na iraki da su ɗauki matakan tabbatar da ganin an gujewa wannan ɗabi'a wacce ƙungiyar ta ce ba dalilin yin ta amnesty ta ce ta samu bayanan waɗannan abubuwa na faruwa ne daga hira da ta yi da mutane wanda suka fi 470 da suka hada da irin waɗannan mutane da ke tserewa daga yankunan na is amma kuma sai a cafke su ana zargin su da cewa suna da goyon bayan ƙungiyoyin na 'yan tsagera to labaran suna zo muku ne daga washington a sashen hausa na murya amurka a hukumance ƙungiyar taliban ta fito ta ba da sanarwar cewa karya ake mata ita ba wata tattaunawar asiri da take yi da gwamnatin afghanistan kuma har yanzu tana nan daram dam akan matsayinta na cewa sai an aiwatar da wasu ka'idoji kafin ta yarda a yi magana sulhu da ita da gwamnati daman dai jaridar guardian ce ta fito da wannan labarin ajiyar talata inda ta ruwaito wasu kafofi guda biyu da bata tantance ko su ne ba take cewa sun gaya mata an yi taruka akalla har sau biyu tsakanin sassan guda biyu a cikin watan satumba da kuma farkon wannan watan da muke ciki na oktoba jarida ta ce a doha babban birnin kasar larabawa nan ta qatar ne aka yi wannan taron da yake a garin mashawartan taliban suke zaune shi ma wani kusur gwamnatin afghanistan ya tabbatar wa gidan rediyon nan na voa cewa lallai an yi taron kam ko da yake bai ba da ƙarin haske kan abin da aka tattauna ba rahotanni suka ce babban shugaban hukumar leƙen asirai ta afghanistan muhammad musum stanis kai shine jagorancin wannan tattaunawar inda mulla abdul manna khanud kanin tsohon madugun kungiyar ta taliban mulla umar ya wakilci ta kungiyar ta taliban hillary clinton yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat a zaben wannan shekara nan amurka wadda take ta samun karfin gwiwa cewa za ta lashe zaɓe ta fara kutsawa cikin waɗansu jihohi da a bisa al'ada kullum jam'iyyar adawa ta republican ke lashe su a zaɓe da fata cewa za ta kwace su daga hannun abokin takararta donald trump abin da zai ba wa jam'iyyar ta damar kwace har da majalisun dokokin ƙasar ma yanzu ana sauran makonni uku a yi wannan zaɓe kwamitin kamfen na hillary clinton ɗin ya ba da sanarwar cewa zai kashe dala miliyan biyu a cikin jiha arizona jiha da sau ɗaya kawai ta taɓa zaɓen 'yan democrat a cikin zaɓuɓɓuka shida da suka gabata a baya haka kuma mrs clinton na shirin aikawa wasu gaggan magoya bayanta da suka hada da michelle obama matar shugaban ƙasa na yanzu zuwa jiha ta arizona don su yi mata yakin neman zaɓe ra'ayoyin jama'a da aka ɗauka a baya bayan nan na nuni da cewa clinton da trump suna kud da juna a cikin wannan jiha da ke kusa da inda amurka ta yi kan iyaka da ƙasar mexico ko bayan arizona clinton na ƙara ƙaimi a kamfen ɗinta a wasu jihohi biyu na tsakiyar amurka inda haka yanzu trump yake gabanta wato jihohi missouri da kuma indiana kusan dukkan ra'ayoyin jama'a da aka ɗauka kwanan nan suna nuni da cewa hillary clinton na dab da zama shugaban ƙasa amurka mace ta farko a tarihin ƙasar To a ƙashe wata ƙididdigar da hukumar aikata manyan laifuffuka ta FBI tana Amurka ta bayyana na nuna cewa 'yan sanda 86 aka kashe yayin da suke bisa aiki a na Amurka din a cikin shekarar da ta gabata ta 2015. Kamar rabin duk waɗannan mace-macen sun faru ne a bisa hatsira, amma dai 41 daga cikinsu ta hanyar kisan kai ne. sannan kuma daga cikin su wannan 41 din da aka kashe takwas an hallaka su ne lokacin da suka je binciken rahotannin da aka bayar na cewa wasu abubuwan da ba a amince da su ba suna faruwa bakwai an kashe su lokacin da suka ja daga da waɗanda suka je suka tankare su yayin da 'yan sanda shida kuma suka rasa rayukansu a lokacin da suka tsaye da masu amfani da abubuwan hawa a kan tituna sannan kuma a cikin shekarar da ta gabata 'yan sanda amurka sama da dubu hamsin aka kai hari a kansu amma kashe talatin cikin ɗari ne kawai suka samu rauni. labaran duniya kenan kuka saurara To da bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Barnan Najeriya inda wata kotun sojin shiya ta bakwai ta yankewa wani soja hukuncin daurin shekaru uku tare da rage masa girma. Wakilin Haruna Dauda biyu na dauke da ci gaban rahoton. This court also consider the need to ensure discipline. This court hereby sentences you as follows. Shugaban wani kotu da rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri ta kafa kenan don hukunta wasu jami'an soja da aka samu da laifi daban-daban. Ke yanke hukuncin shekaru uku a gidan yari ga wani jami'in soja da ake kira Umar Sule da kuma ke dauke da mukamin staff saje sakamakon wani ɗauri da ya ma wani yaro dan shekaru goma har yayi sanadiyar lalata hannun wannan yaron. An da kafa kotun sojan ne a ranar 9 ga watan Agustan 2010 2016 shida karkashin shugabancin brigadier general oji adeniyi wato da ake kira president da kuma ya zartar da wannan hukunci a yau ga wannan jami'in soja wanda ya kasance hukunci na farko cikin irin kararrakin da suke da shi har guda ashirin a gabansu mejo en yaro ne da yake wakiltar jami'an sojan najeriya da kuma ya karantawa kotun irin shari'ar da ke gabansu wadda daga bisani lauyoyin da ke kare wanda ake zargan karkashin jagorancin barista grema abba kaza suka roki kotun a rubuce na neman sassauci ga wanda aka yanke wa hukunci hukuncin da abin da suka kira cewa ya aikata abin da ya aikata ne cikin rashin sani sai dai kotun ta dan kebe a wani ɗaki na musamman inda kuma ta tattauna irin hukuncin da za su zantar wanda daga bisani shugaban wannan kotu brigadier general oji adeneyi ya bayyana hukuncin kamar haka on count one three years imprisonment on count two reduced to private This sentence is, however, subject to confirmation by the confirming authority as provided by section 141 subsection 2 ya dai suma ne da kiran wanda aka yanke wa hukuncin wato staff sergeant Umar Sule ko da amsawarsa sai shaida masa cewa wannan kotu ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kuma an rage masa mukami a matsayinsa na staff sergeant zuwa kurtu na kuma tambayi mahaifin wannan yaro da ake kira Muhammad Sule dan shekaru goma da haihuwa ko ya ji game da hukuncin da kotun ta yanke ga abin da ke cewa Usman Muhammad wannan danka ne aka kashi wannan kotun soja ko eh dana ne wato akwai wani sojan da yana aika ma sojan lokacin mu din ba ma gari mun ba yaron ma mamar mu amana so mamar a wajen shi yana zuwa makaranta ya tashi to hanyar da yana wajen makarantar nasu akwai sojan da yana dan kira shi a aike shi to kwanakin baya wai ya kira shi ya aike shi sai ya dauka dubu biyu nashi a inda ya faɗa shine sai ya zo ya nemi yaro din akan cewa ya dauka kudin shi to shine da yaron ya zo din shine sai aka ce mar yara na kanana suka ce eh gashi wane ka dauka kudin shi yana neman ka sai ya je ya samu sojan Ya ce kai ne ka dauka kudi na Ya eh ni ne na dauka to ce amma kai hakuri ka yafe mu ce to kai hakuri abin ka zauna yana zuwa sai ya je sallan juma'a yana zuwa sai ya daura shi a jikin fila da danko zuwa awa bakwai to eh awa bakwai ya daure shi a jikin fila yana dukan bayan shi to shine daga baya sai aka zo aka kai asibiti daga asibiti aka ce ba za su karba ba sai an janye police report to shine da muka je police station sai daga police station sai aka kai mu wajen human right to matan human right din shine ta kawo mu wajen sojoji sojoji aka zo aka bayani aka je aka kama soja din to daga baya da likita ya zo duba ya ce to hannun jijin ya lalace in ba yankewa aka yi ba bare ba sanadiyan daurin eh to shine daga baya da aka zo aka yanke hannun kuma ɗayan shi ma yana ci sai aka ce sai ya yanke naman cinyan shi an yi mar plaster to shine yanzu abin da aka yi mar din yanzu magana yanzu zabin ya shafi kusan hannu duka biyu kenan eh ya shafi yanzu hannun shi duka biyu ɗayan ma baya aiki yanzu dai muna eh ɗayan kuma yanke to ya kake ji game da wannan hukunci da aka yanke eh hukuncin da aka yanke na ji daɗi da yanda aka yanke hukunci eh saboda yanzu ya nuna cewa sojoji a mulkin nan suna adalci abin da muka gani kenan abu na biyu wanda mudin muke so din har yanzu yaron nan ya zama maskini dalilin da yasa ya zama maskini saboda bare yi amfani ma kan shi ba balle mudin to saboda haka muna so har yanzu muna roki gwamnati ya dauka nauyin wannan yaron nan saboda mudin masu karamin karfi ne barista jimai usman da ita ce da suka shigar da wannan kara daga hukumar kare hakin bil'adama na jihar borno ga kuma abin da take cewa game da wannan hukunci a soja dama akwai tsarorin da aka ba su na yin aiki wanda ya tsallaka akwai yadda ake hukunta shi kuma shi ya sa suka yi da muka kawo musu kara to yanzu sun gama nasu tsora ya rage mu ne mu ɗauki mataki akan abin da ya kamata kamar wani mataki za ku ɗauka nan gaba ganin cewa wannan yaro ya zama miskini yanzu zaka. haka din ne yanzu za mu yi kokari mu ga mun tura recommendation mu ma zuwa head office namu su ma za su yi akan za su yi magana akan yadda za a samu compensation ma shi yaron domin shi ma ya samu yadda zai rayuwar shi kaga yadda yan hannun shi ɗaya ma babu ɗayan ma yanzu muna addu'a ne ya zama mai kyau ne dai wannan ko ta dage zaman da har zuwa 20 ga wannan wata da muke ciki wadda ta ce za ci gaba da sauraron kararrakin nata da kuma yanke wasu hukuncin karan da ke gaban nata tun dai da aka gurfanar da wannan jami'in soja a gaban wannan wannan kotu na ta sharan kwalla da ke zuwa daga idanunsa ne na nuna dama ko kuma takaicin abin da ya auku bayan kasancewa cikin aikin soja har tsawon shekaru 26 haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wai ka dikidin mutuwa mai soja mutuwa mai soja To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani taron nazarin matsalolin sadarwa da kasashen yammacin Afirka ke fuskanta da nufin inganta fannin kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana. inganta hanyoyin sadarwa tare da amfani da fasahohi na zamani musamman ma tauraron dan adam a kasashen yammacin afirka su ne mahimman batutuwan da taron na birnin yamai ke mai da hankali a kansu wanda kuma ya tattara hukumomin da ke kula da harkokin sadarwa na kasashen na yammacin afirka a garishin kungiyar artawo injiniya atiku lawal yana ɗaya daga cikin waɗanda ke halartar taron wanda kuma ya fito daga tarayyar najeriya in ka lura a nan afirka muna da wasu manyan mu muna amfani da fiber optics waya wadda yake ta kai to amma kuma mahi yawancin mutanenmu da ke karkara fiber za ta yi ɗau lokaci kamin ta isa can to kaga tasirin shi satellite shine a yau a yau za ka iya zuwa can karkaran ka sa musu waya su yi amfani da ita inda ya kai amfani da shi satellite kamar yadda ake samu a birane haka muna son mu ga yadda za mu ƙara ɗabbaka shi ya zama muna amfani da kowane ba tare da ɗaya ya lalata ɗaya ba to sai dai fa amfani da tangarahon na vesat na da nasa ka'idodin kamar yadda abbas abdulaziz shugaban wata kungiyar fararen hula da ke fafutukar kare hakkin masu amfani da na'urorin sadarwa da ake kira actis ya bayyana eh, akwai ƙa'idodi da ya kamata eh, kowa ya gane yanzu kaga cikin duniya mutane da yawa sai su zo suna aza eh, vesat yadda suka ga dama babu ruwansu da ƙa'idodi tunda ya kamata a ce ko duk ƙa'idodin nan mutane su san da su tunda yau in kana da incin ka aza baka da incin ka kawo ma dan uwanka shi ma da ya aza wani cikas tunda ka san cikin ba abu ne ba da ake gani ga ido don in an ce kowa ya zo yadda ya ga dama ba ta yiwa tunda ana samu abu da ke ma interference in ka aza naka nan don kana nijar ka aza naka wani na can nigeria ko wani na senegal shi ma in azana shi in ba bi ka'idodin da ya kamata a bi ba ana samun abun da ke ce ma interference to ko ne kokari ne gwamnatin nijar take yi na ganin ta magance matsalolin na sadarwa musamman ma a cikin karkara yahuza sadisu shine ministan da ke kula da kamfanonin sadarwa a nijar lalle gwamnati ta yi jan namijin kokari wajen yada wannan husa'a ta zamani a cikin karkara haka zalika su ma kamfanonin sadarwa su ma sun yi nasu kokari amma har yanzu akwai sauran rinakaba saboda in ka ɗauka ta fannin intanet ban ma kai kashi goma sha biyar ba cikin ɗari na al'ummar ƙasa da suke amfani da wannan a ta zamani in ka ɗauka ita kanta na'ura ta wara talho ɗinkin ƙasa ga kashi saba'in cikin ɗari babu ba su samun eh, dama kira da talho a cikin ƙasanmu kenan burin da gwamnati muka ɗauka yanzu shine nan da shekaru biyar masu zuwa dukkan luguna da sakuna na ko'ina na kasanmu ya kasance da inda kake so za ka buga wayar talho ko ta salula ko kuma irin wannan waya ta girke ka buga inda kake so kuma lokacin da kake so kuma a cikin sauti kuma ƙarara ba tare da matsala ba. taron na birnin yamai na kuma mayar da hankali kan cikas ɗin da fasahohin na sadarwa na zamani ke cin karo da su musamman ma yadda a wani lokaci 'yan ta'adda ke karkata akalarsu yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na Asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji matsayin shugabannin addinai a jihar Kano bayan tashin wani wato tashi daga wani taron haɗin gwiwa da aka gudanar a gidan Mumbaya. Malamai da fastoci a daina cin hanci, a daina ba su 'yan siyasa masu cuci mutane a daina ba su goyon baya. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi yanzu dai ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. cikin shirin za mu duba fagen siyasar Amurka mako uku kamin Amurkawa su tafi rumfunan zaɓe. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Can an ba a daren yau ne 'yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma Mrs. Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat za su kara a karo na uku kuma na ƙarshe kamar amurka su yanke hukuncin kan wadda suka zaɓa tsakanin su su biyu jagoranci kasar da na tsawon shekaru hudu masu zuwa zuwa yanzu dai kuri'un neman jin ra'ayoyin jama'a sun nuna hillary clinton take kan gaba tun lokacin da aka fara wannan yakin neman zaɓe kamar yadda za ku cikin shirin an jima kaɗan cikin batutuwa da suka kunno kai tun kamin mukabala ta biyu sun haɗa da bayyanar wani faifin bidiyo inda aka ji donald trump yana magagganu na batsa ba muƙabala ta karshe mata yanzu sun kai tara waɗanda suka fito suka kalubalanci ikirarin da Trump ya yi cewa shi maganganun da ya yi duka magana ce ta fatar baki bai taba aikata haka ba. Matan da suka fito suka ce ƙarya yake ya ci zarafinsu. Kafofin yada labarai suna so su yi magudin zaɓe ta wajen halatta magagganun karya Trump yake magana kan mata da suka fito suna zarginsa. in his campaign has said today that he's going to, and I quote, run a scorched earth strategy, whatever that means. Wannan kuma Mrs. Hillary Clinton ce ke cewa kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce zai ɗauki matakai masu tsanani a cikin 'yan kwanaki da suka rage kamun zaben Allah kaɗai ya san me suke nufi da haka. mun gayyaci Shehu Yusuf Kura don fashin baki kan wannan zaɓe na Amurka. Na fara da tambayarsa ko bayyanar faifin bidiyo da aka ji Trump yana maganganun batsa suna daga cikin dalilan da yasa ake gani da wuya Trump ɗin ya kai labari? Aka zo aka yi muhawara ta biyu. Da aka yi muhawarar nan ta biyu dole aka tambaye shi game da wannan maganganu da yi da wannan fim da sauransu. maganganun da i bayar ba su gamsar da mutane ba. Hmm. To amma kuma ya nuna bajinta ya ɗan yi ya ɗan yi abin kirki a wannan muhawara ta biyu. Amma ta fi shi yin abin kirki. To daga baya kuma sai Saboda ta kame kanta ko? e eh, yau saboda ta kama kanta tunda wato idan ka ga mutum in ka ga abokin adawa ka ya ɗauko wuka ina daba jikinsa ai kai sai ka kauce me kake gani yasa matan nan suka fito fitowa da a mukabala ta biyu yake cewa maganar da ya yi a wancan faifin bidiyo da aka ɗauka magana ce ta fatar baki kawai abin da bai taɓa aikata ko kusan abin da ya faɗa abin da yake gudawa da batsa da yake yace bai taɓa aikata ko wannan ne kake tsammani ya tsima matan nan suka fito wato abin da ya faru shi dan jaridar shi dan jaridar da ya masa wannan tambaya gadar zare ya yi masa kasan ku yan jarida kukan yi wa mutum gadar zare kukan yi masa takatako bayan ya fito ya ce na nemi gafara na tuba abubuwan da na faɗa ban kamata ba ban yi daidai ba a gafarce ni sai anderson kofa ya tambaye shi ya ce to shin wannan abubuwa da ka faɗa ka taɓa aikata su sai da ya tambaye shi sau uku yana kasa amsawa ka taɓa tan aikata su na uku sannan ya ce a ni ban taɓa yi ba to waɗannan mata da yi musu waɗannan abubuwa sai suka ce to ya yi ƙarya don haka sai sun fito sun faɗa wa amurkawa gaskiya cewa ya yi musu waɗannan abubuwa da ita yana yi wa mata shi kuma a kare kansa a mukabala ta biyu ai ya ce barnar da ko kuma zalunci ko kuma cin zarafin da tsohon shugaban ƙasa bill clinton ya yi wa mata kuma da goyon bayan hillary shi wannan bai yi tasiri ba ne wajen kare shi yawwa to wannan na ga newt gingrich wanda ke tsohon shugaban majalisar dokoki ne hmm. wanda tare suka yi mulki da shi da bill clinton wannan su ne ma suka tsige bill clinton hmm. amma kuma majalisar dattijai bata kore shi daga kan mulki ba hmm. shi kansa ya fito ya ce da bai kamata donald trump ma kawo wannan tsohon zance ba domin wannan zance ne da an riga an yi shi an gama kuma ko lokacin da ake da gafin yinsa da ake yinsa a lokacin a 1985 ɗari tara da tamanin da da shidan mutanen amurka ba su ji daɗin abin da clinton ya yi ba amma kuma saboda arziki da aka samu da wadata da ci gaba da aka samu a lokacin mulkinsa amurka ba su damu da wannan abin da ya yi ba to amma shehu me yasa duk da irin matsaloli ɗaya dai ga rashin ya kama kai ga rashin iya magana ga abubuwa dai iri daban-daban matsaloli da shi Donald Trump yake da shi amma duk da haka zaka ga cewa tazara da ke tsakaninsa da Hillary ba shi da yawa me yasa haka eh wato anan akwai binciken ra'ayin jama'a da ake na ƙasa akwai kuma binciken ra'ayin jama'a da ake na jiha-jiha yanzu ai jihohi guda biyar ko shida ne ake kan kan cewa idan waɗannan jihohi suka zaɓi ɗan takara mai yawa ne zai ci kasan mun taɓa yin bayani cewa akwai jihohin da komai rintsi jam'iyyar republican ce za ta ci su akwai jihohin da komai rintsi jam'iyyar democrat ce za ta ci su akwai kuma jihohin da su fada nan su fada nan hmm. yanzu ka ɗauki jihohi kamar guda bakwai da jihar ohio da jihar ah, north carolina da jihar florida da jihar nevada da jihar ah, colorado waɗannan su ne jihohin da ake ganin sai an yi turka-turka a kansu waye zai ci su to duka waɗannan jihohi guda biyar ko shida da na lissafa maka kusan kowacensu in banda jihar ohio a wasu binciken jama'a jihar ohio da hillary da donald trump suna kankankan suna da maki arba'in da biyar-biyar amma a waɗansu sakamakon binciken ra'ayin jama'a da aka yi donald trump ne yake gaba da hillary to in ka ɗauke jihar ohio ita kaɗai dukkan jihohin nan da na lissafa maka hillary clinton ce take gaba da donald trump da maki mai yawa saboda haka ma wasu suna ganin kama ɗauka Donald Trump zai ci jihar Ohio, kama ɗauka zai ci jihar North Carolina, kama ɗauka zai ci jihar Florida, kama ɗauka zai ci jihar Colorado. har yanzu bai kai yawan ƙuri'ar da ake so ci zaben shugaban ƙasa ba ita kuma ko da ta faɗi duka waɗannan jihohi a yanzu tana da ƙuri'ar masu zaben shugaban ƙasa guda ɗari biyu da saba'in da biyu wanda ake ɗari biyu da saba'in da ɗaya ake nema ita har ta haura da guda ɗaya To, a waɗannan jihohi da ka ambata da dama can an san su Republican suke jefa ƙuri'a. amma hmm. kwatsam sai kwanan nan aka lura cewa hillary clinton da masu mara mata baya manya daga shugaban kasa daga matarsa da 'yan majalisa ko kuma 'yan takara da suka yi da takara da clinton kamar bernie sanders kamar su sanata elizabeth warren sun a shirye-shirye da ake za su tafi haƙin neman zaɓe a jihohin da babu yadda za a ce democrats sun ci wannan wasa da hankalin eh, trump suke yi saboda ya kashe kuɗi a waɗannan wurare ko kuma dai suna gani akwai alamar nasara to na farko dai yanzu trump ma ba shi da kuɗin da zai kashe tunda a yanzu don haka ma ijanye itattara komatsansa ijanye daga jihar virginia nan jihar da ke makautaka amma wannan ana gani kamar cewa watakila saboda ya lura alama ba yadda za a iya ci saboda tana gaba da shi da ƙuri'ar da maki ya kai goma sha biyar eh to amma ai a harkar siyasa in kai dan siyasa ne kullum in dai da gaske kake yi ba ka fitar da rai akwai wani aboki na dan siyasa da ake gani yake cewa duk dan siyasar da ya fito ya tsaya zaɓe ba ka gaya masa ba zai ci ba sai ya faɗi to idan har shi ya yarda da cewa ba zai ci jihar Virginia ba har ya kwashe ko matsansa ya fita jihar da yawancin ta dama jam'iyyar Republican take zaba to ai kaga gwiwarsa ta kare yanzu kamar yadda ka faɗa akwai jihar Arizona wanda rabon da ta zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat tun bayan yakin duniya na biyu sau ɗaya ta taɓa zaɓe ta zaɓi shugaba Clinton a 1996 mm. amma tun daga 1948 har hazai yau jihar arizona bata taba zaben ɗan takarar jam'iyyar democrat ba amma a bana a binciken ra'ayin jama'ar da aka yi a bana hillary ce take gaban donald trump da kusan maki uku a jihar da haka ne suke ganin a ah, to tunda har yanzu ma ba mu ma kashe kuɗi ba ba mu tura mutane sun mana yakin neman zaɓe ba muna gaba da shi bari mu turza mu gani ko za mu samu haka abin yake a jihar georgia haka abin yake a jihar utah haka abin yake a jihohin da ba ka zato mm. a texas ma yanzu haka manyan babbar jaridar jihar texas ta fito tana goyon bayan hillary clinton saboda wannan mutanen jihar texas suke kallon kamar za ta iya cin zaben da haka yanzu ma an ware makudan kuɗi domin a tafi a yakin neman zaɓe a jihar texas cacar baki da ta kaure a cikin jam'iyyar tana daga cikin abubuwa da suka jawo masa matsaloli ne kwarai kuwa ai duk jam'iyyar da ta fara faɗan cikin gida kuma ana dab da zaɓe to wannan jam'iyya ba za ta kai ba haka abin yake a Najeriya haka abin yake a ko'ina a duniya. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mai zuwa da yaddarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Diodo ne wanda ya daidai da sautin shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. dogararsa akwai sojojin amurka sun kai ɗari da wani abu da suke bin sojan iraki da kurawa da su kuma suke ci gaba da kutsawa wajen tasarwar mosul garin nan da suke neman su kwato shi daga mayakan isis a jiya talata ne wani kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon captain jeff davis suke ga manema labarai cewa sojojin na amurka suna tare da mayakan kurda kamar dubu goma da sojan iraki kamar dubu goma sha takwas ne tare da tare 'yan sanda da ke shirin fuskantar dimbin su 'yan tawaye din da ke can cikin birnin na mosul inda suka share kamar shekaru biyu suna rike da garin da ake neman a raba su da shi a halin yanzu kuma kungiyar kare hakokin bil'adama ta amnesty international ta ce hukumomin ƙasar ta iraki sun daɗe suna kama mutane musamman tun ba maza musulmi 'yan maza ba su ne ba da ke guduwa daga yankunan da ke hannun isis suna tsare su suna gana musu zaba wani lokaci ma har kashe su suke yi duka dai a bisa zaton cewa su wannan mutane suna da alaka da waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda to ka haka ne kungiyar ta amnesty international din take kira akan hukumomin iraki da su ɗauki matakai na tabbatar da ganin an guje wannan ɗabi'a wacce kungiyar ta ce ana yi ba dalili sana'a hukumanci kungiyar taliban ta fito ta bada sanar cewa karya ake mata da ake cewa wai ta yi wata tattaunawa asiri da gwamnatin afghanistan ta ce har yanzu tana nan kan matsayinta na cewa sai an aiwatar da wasu ka'idoji kafin ta yarda ta yi sulhu da wannan gwamnati hillary clinton ya takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrats a zaɓi wannan shekara a nan amurka kuma ta ga dama ta samu yanzu ba mata jihohin da suke da kamun ludi a ciki ba ta fara kutsa a cikin jam'iyyoyi wato kungiyoyi ko jihohin republican tana neman ta kwato su to a gaishe ka masu saurare da muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku yi nisa dan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi kamar kullum za ku iya sauraron waɗansu shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko shafinmu na intanet za ku kuma iya ba da gudunmawa ga shirye-shiryen namu a mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri